Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A makon da ya gabata kun je da hiranmu ta kasance da sarauniyar Kannywood da shahararren mawaƙin nan Isiyaku Forest. To yau za mu ci gaba bayan mun tattauna da ɗaya daga cikin manyan producers ɗin Kannywood da ake wa lakabi da ɗan autan producers. amma yanzu haka ya zama babban dole usman ma'azu shine mai fim din nan na karangiya da ɗakin amarya da dai shauran fina-finansa da suka shahara ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi inda ya fara da godiya ga iyayen gidansa kamar haka e wato gaskiya ba komai ba bane yasa ba na mantawa da gudunmawar da kusan mutum biyu zuwa uku suka bani a masana'antar nan da imran si ashir da abubakar as mai kwai da shi kansa malam aminu saira sai allah ya ji rai aisha dan kano don sun bani gudunmawa ta ganin cewa ya kamata a ce na riki wani bangare da za a ce kowa ana kallonsa da wannan sana'ar kasancewar ba zan tsaya dan aike ba tun duk da cewa dan aikin shi kansa wani ofis ne a harkar fim eh. tunda shine production assistant sai ka fara da aiken siyo wannan siyo wancan da taimakawa producer daga baya kuma sai ka zaɓi abin da ka ga ciwon zaka ɗora da hakan ko kila ma a zaben maka haka ne eh haka ne gaskiya ne sai an gwada waɗannan abubuwan sai a ce to sai a baka shawara mhm. to sai aka bani shawara aka ce na ɗau wani layi mana da zai zama wanda wani kamar technical office ne mm. sai na ɗau harkar boom mic mm. wato boom mic ni nake da bututun ɗaukan magana yayin shirin fim mm. na bi matakai daban-daban bayan harkar ah, sound wanda waɗannan matakan su suka sa har na kai yanzu na iya zama producer mai zaman kaina kuma nake iya producing fim. Eh, girma ko farin haske kalaman su na jin daɗi muhimmanci su ba na wasa ba amma so na gaskiya nake 后羿。 madalla kuma kamar yadda na faɗa tun farko ga sarauniyar Kannywood wacce a makon da ya gabata ta bayyana yadda aka yi ta shiga harkar fim da kudinta tare da fara yin fim ɗin kanta har ma da yawan fina-finanta a cikin jawabinta kuma ta bayyana ta kusa aure mun yi magana ki a wancan makon amma ina so ki bamu labarin yadda aka yi lokacin da 'yan arewa filmmakers suka taru na najeriya gaba da sauransu lokacin aka je aka yi zamfara aka yi sarautar ai to wallahi wallahi ni kira na aka aka ce za a mun sarauta ta sarauniyar kanewood a zamfara hmm. ban san ma da zancen ba wallahi ban san ma da zancen ba kawai akwai chairman na arewa fim yakas wanda shi ma lokacin jamilu ya ya kase ahmed ya kase to lokacin shi ma an bashi sardaunan kaniwood to a wannan lokacin akwai wanda aka ba su ali kamar ali sani silika sana an bashi garkon kaniwood da sauransu an yi sarauta a lokacin mu aka ba wa aka ba wa um, wannan akwai wani mawaki dan katsina ana ce mishi audu boda eh, shi ma aka ba shi sarauta duk lokaci da aka mana to amma um, da gaske ne an dan samu cece ce kan maganar sarautan ki a tsakanin ku can kaniwood eh to wallahi in an samu wani ni ban ji ba bai zo guna ba saboda kowan su watakila dole ne za su je gefe a yi ta surace- surace a yi ta zance to amma ni matsala bai zo guna ba gaskiya to amma ke a lokacin da aka baki sarautan me kika ji kawai na ji daɗi kuma irin dole ne abin abin ma ina ganin kamar a mafarki ne to kamar ma ne kawai ni kuma sai na imani ga cewa idan Allah ce kun fayakun shi kenan kawai na kawai na ɗauka kwarai Allah ne mai yi Allah ne mai yi akan wanda ya so kawai anan kawai sai na making mind ina na ce to alhamdulillah Allah na gode To amma ya dangantakar ki da shauran matan fim musamman ma dai da aka baki sarauta don naga kina dan kakkaucewa. Ba kakkaucewa nake ba. Kin gane ni matsala ta ni magana ta gaske ne ban ni da abokiyar fada ko kuwa a ce irin kin gane ba zan fahimci abin ba ne da yake ina zama da kowa zaman lafiya kalau duk inda muka haɗu za a gaisa a yi dariya a yi kaza a yi kaza a yi kaza ba a taɓa jina na samu matsala da wata ko wani a cikin kanewood ba. Mm. A kai fim na kanki ko da ke da fim ɗin kika shigo. Mm. To daga baya wani fim da wani fim kika yi sun kai guda nawa. Mm. Gaskiya na yi ba laifi alhamdulillah na yi rana tara na yi daga murna na yi daga murna an gaja ka na zo na yi su kije kya gani na yi su karshen tuki akwai su dai na yi dai da dama gaskiya. Kuma duk ke ce kika yi kasan abinki. Eh. Ni ce producer sannan kuma sannan kuma ni ce jarumar ba eh. hmm. to muna iya cewa da films ɗin da kika yi da kuma wanda aka yi hmm. aka sassaki wanne ne fi yawa eh gaskiya wanda aka sani ya fi yawa ya fi na wanda na yawa gaskiya to yanzu wani albushir kike mana na fim ɗinki da saboda kowa na fim na kaiwa sinima ba mu hmm. ganki ba ai kwanan nan za ku ga karshen tuka-tuki insha Allah saboda an yi abubuwa da yawa a cikin fim ɗin za mu je sinima ne ko mm. za mu tsaya a gida ne mu siya mu ah, kalla sinima za ku je tukunna ku gani sannan kuma ku sake cire kuɗin ku ku je ku sai akan dangi ko ina ko jakshan jakshan ko wani wuri haka Usman Gareka yan fim yawanci zaka ji sun ce musamman ma dai producers da sun shigo fim ne sun zaɓi zama producer saboda ba sa so a rika aiken su a rena su shi yasa suke shigowa da yan canjin su kai kuma gashi ka ce sai da ka yi aike ka zo kana bin mike watakila ma kayi wasu abubuwan bayan haka eh gaskiya na yi abubuwa da yawa sannan kuma ba wai da kuɗi na ma na zo ba ita kanta kuɗin na samu rufin asiri ban samu kuɗi ba amma rufin asirin da na samu ɗin ma a masana'antar fim ɗin na same ta duk sai da kai eh, ƙananan ƙananan ayyuka ka tara kuɗi sannan sai ka zo kai production eh, eh gaskiya don bana mantawa a ranar da ina jin a 2011 a ranar da zan fara zuwa saudiya mm. na ga wai zuwa saudiya nan da zan yi ni na biya wa kaina kuɗin wannan saudiya wallahi kafin na taka kafata na haukan jirgin sai da na fashe da kuka kawai ina ga wai yaushe na kai matakin da wai a shekaru na wai zan iya biya wa kaina kuɗi na je na ziyarci ɗakin Allah yana daga cikin abubuwan da a cikin wannan masana'antar idan na tuna shi ina jin wani shauƙi ina jin daɗi lokacin da ka shigo masana'antar ka fara daga ɗan aiki haka kai matakin riƙe mic da waye ka kai shekaru nawa kafin ka ga a zuciyarka ka zama wani abu gaskiya lokacin ina ga eh, ni ba sa ran tunda abin da ya kawo ni harkar fim na zo ne don na yi acting to shi kuma harkar fim haka take idan mutum ya zo da niyan yin wani abu watakila nasibin nasa ba akan kan abin da ya zo yi bane ne eh, sai ya gwada watakila sai ga ai ga inda nasibin nasa yake gaskiya ban na ɗau lokaci kusan na kai wajen shekara shida ina gani kusan shekara uku duk a ɗan aiki nake tafiya hmm. shekara hudu duk a ɗan aike. to nan fara shiga shekara ta biyar ta shida to a nan ne aka dan fara cewa ok ya kamata wannan a nema masa abin da zai yi mm. na yi harakan kwastum na kawo kayan da za a sa a fim kafin ma ne sound na yi mm. harakar an fara kawo ni zan koyi make up kwalliya da ake a cikin fim eh, eh, nan kuma na dan fara sai na ga abin kamar ba zan iya ba sai na haƙura mm. sai kuma na shiga harakar sound don gaskiya bana manta malam aminu saira ne ya fara bani shawaran ya kamata ba wanda yake rike sound ya kamata ka fara rike sound mu bar ayyukan da kai kanana mu je kan production za ka iya tuna fim da ka fara producing kuma wani shekara ne eh gaskiya wato na yi producing wani fim sunansa gimbiya a 2004 mm. fim din si movies ne fim din wani mai gidana ne imran si ashir kin san wato akwai bambanci tsakanin producer da executive producer mm. shi producer shi ne wanda yake facilitating kuɗin executive producer yadda idan ya zo ya kawo masa ya san zai nawa zai ba sa ya san nawa zai ba artist sa ya san artist din nasa ma guda nawa executive producer shine na farko da eh. zai nemo kuɗi ya ba producer eh. koko eh haka ne shi zai nemo kuɗi ya zo ya ba producer shi kuma producer shi zai sarrafa kuɗin su zama fim production sa to duk wani crew member da ake aiki da shi a bangaren harkar fim shi producer shi ke da alhakin kawo shi fagen shirya fim hadda shi zai nemo director din eh, shi zai nemo director din sa daga script writing za ku gane director ai daga script writing din ma ake gane cewa wannan script din director kaza ne dan bana ta amanta lokacin da na zo yin producing wani film a karangiya yawwa Yawwa. to shi kuma karangiya lokacin da muka zo aka kawo script din wanda da muka fara kawo script din wurin sa ya directing wato malam aminu saira ne sai muka ga ai shi ba daraktan da yake daraktan comedy film ne sai aka ba da shawara sai aka ce to a wa ishak sidi ishak ishak sidi ishak ma lokacin akwai wasu abubuwa da aka zauna da shi abin da ya bai a samu matsaya a kai ba to aka aje script din daga ba kuma da aka sake daukowa sai aka shigo da yan kudu a ciki wato su akiyan fofo wanda ake so a hada su da ibro sai aka ce to tunda an dauko su akiyan fofo sannan akwai wanda ake ga kamar yana da alaka da su wato shi ne kenneth gang shi mutumin jos ne amma yana lagos abuja sai aka kirawo shi aka ce to aka ba shi directin din ni na kirawo shi na je muka zauna da shi akwai abin da muke production meeting kafin a zo a yi production muka zo muka zauna muka yi production meeting muka tattauna ya tabbatar cewa ya yadda ya gamsu kuma zai iya yin wannan directing din muka yi magana da su a kiyan suka ce to shikenan za su zo amma a daga cikin abubuwan da wato suka dan ya faru a lokacin da zamu yi suka ce ba sa so su zo su yi fim din a kano ko kaduna dan da a kaduna muka so mu yi fim din sai suka ce gaskiya suna tsoro saboda lokacin an dan samu yan matsaloli na matsalar rashin tsaro da sauransu sai suka ce inda ha fi kwanta musu a ransu su zo a yi fim din a abuja ne hmm. sai muka ce to shikenan fine and tunda mu muna so mu yi aikin da su daga cikin policy ɗinsu abinda suka ce suna so akwai abubuwan da zamu iya bi hmm. wanda ba za mu kauce da kan addinin ba ko al'adarmu hmm. tunda muna portraying al'ada ne da kuma addinin mu da sauransu muka yadda muka je garin abuja muka yi shooting din fim din karangiya to ya aka suka iya wa'annan kalmomin hausan duk darakta ne koya musu ko kai ne ka zaunar da su eh, gaskiya darakta ne koya musu don aikinsa ne shi ya koya musu don daga cikinsu ba wani wanda yake jin zo a hausa sai da suka zo set din aka zauna aka gaggaya musu already mun tura musu script din english version dinsa eh. sun karanta sai muka kawo hausa version din muka ce to akwai wasu kalmomi da muke so za ku dinga amfani da su a hausance hmm. suka ce to ba damuwa a dinga gaya musu hmm. idan an gaya musu abu sai a gaya musu meaning dinsa kafin su yadda su fada yawwa to um, ni kafin a haɗu da kai in san ma kai ne producer din wannan fim din mm. na yi tunanin cewa kai wannan fim din na ibro ne gaskiya wannan a dalilin wannan fim ɗin mutane da yawa ba ni kaɗai ba mm. suna ganin cewa a dalilin wannan fim din ibro ya yi kuɗi mm. tunda yanzu mun gano ba na ibro ba ne naka ne kenan dalilin wannan fim din kai ma kai kuɗi kenan <laughs> eh wato gaskiya alhamdulillah na samu alheri a karangiya amma gaskiya na yi fina-finai da dama kafin karangiya wanda na samu rufin asiri akwai fim din da ma idan na kalle shi kawai gani nake wannan fim din shi ya yi min aure wannan fim din shi ya yi min gida wannan fim din shi ya yi min mota duk wani kadara da nake da ita ina iya rikolin na tuna fim din da na yi na samu kuɗin da na yi wannan abun to mu ji sunayen fina-finan da kai produce gaskiya daga cikin fina-finan da na yi produce na yi a laifin daɗi na yi ɗakin amarya na yi ɗan marayan zaki na yi gado ga haske na yi ga fili ga mai doki na yi headmaster na yi yaƙi da jahilci na yi fim ɗin fatima ko zara na yi fim ɗin bunayya na yi fim ɗin kusan gaskiya fina-finan da na yi yau eh, gaskiya za su koda ba su kai wannan adadin ba to na san za su kusa don gaskiya na yi producing films da yawa don kusan gaskiya alhamdulillah a dai harkar fim din hausa daga lokacin da fim ya ɗaukaka lokacin da aka fara yin home video zuwa yanzu gaskiya ba na tunanin akwai producer da ya producing fina-finai masu adadin yawan da ni na yi producing.

gare ni da sauri tuni na yi miki guri na sha shan tarshen madauri. so wani gaskiya na ke fata to Allah ya taimaka forest gare ka kai ma a makon da ya gabata mun je yadda ka fara waka kuma kuma ko baka faɗa ba ma mun san akwai nasarori tunda ka da na rara ke yawo a ƙasar mu yanzu eh gaskiya ne yanayin waƙan siyasa sai an kira ka an ce ka yi eh. wasu kuma su yi suke su kai to kai a wani bangaren kake kowa ya yi wannan lokacin wanda ba sa shi ba zai yi daga baya kuma zai zama lokacin da sai an ce mara gashi waƙa ya yi in ya gada ma in bai gada ma ya ce abin da nake nufi daga farko kana muna iya cewa ka tsinci kanka kenan a duka biyu kayi ka eh, sannan kuma daga baya an neme ka kayi na yi na kai yanzu kuma na kai lokacin da ana nema na in ce aiki ya mun yau na kai lokacin da zan yi waka an kai in ce gashi a ba san ba lokacin yanzu kuma ana nema na idan magana za ta ce bari a kira forest mana waka ko bari mu kira rara ko bari mu kira waye za a kira ni in ce a ce ga aiki in ce na da aiki ko kuma a ce gashi za mu ba da kaza in ce a me yasa saboda duk abin da muke so a waka alhamdulillahi Allah ya mana akan waka dan duk abin da mawaƙi yake samu a ƙasar hausa ni forest na samu duk abin da mawaƙi yake samu a ƙasar hausa ni forest alhamdulillah na samu to um, lokacin da ka yi waƙar gaskiya dokin ƙarfi muna iya cewa shine kaman mabuɗin alheri a tare da kai haka ne wannan gaskiya ce amma na san ba za a rasa ƙalubale ba gaskiya ni bana fuskantar wata ƙalubale gaskiya in akwai masu da ban sani ba sai dai kuma irin dan surutu ne na mawaka wanda kuke tare da su din zaki ji mutane suna faɗan magana amma ba tare da suna da hujja kanta ba ni ba ni da wani abokin hamayya a tafiyar mu kowa muna zama da shi lafiya hasali ma ni ban cika zama cikin irin ko taron mawaka ko yin fim haka ba sau gudunya daban nake sai abokina rara da kishi mun fi zama tare da shi eh shine yau muna nan gobe muna nan muna tare amma yanzu cikin mutane a bana yi gaskiya to ya ciwon kafa to kafa da sauki kin gane da ciwon kafa ke <laughs> na san kin san ko a tv ko kuma dai kin san na haka baki taba kallon tafiya da sanda ba kin gane da crutches na tafiya don kin tambaye ni a kafa ba zan yi mamaki ba ciwon kafa Allah ya dafice ni da shi akalla yau kusan shekara daya wanda yake kuma ciwon da Allah ya kawo mun ne ma yana cikin gidana muna ta kokari yanzu akan asibiti abin da sake ji a bayan miki magana shi masari akan ciwon nan nama da ke gani yanzu yana mun abin da zai wa ɗansa na cikinsa akan ciwo na don ko ɗansa ne ya faru da ciwo abin da zai mun nan haka zai wa ɗansa ba zai masa abin da ya fi ba abin da ya mun ba na san kin fahimci me nake nufi kadan ban yi tunanin komai ni gaskiya na bari Allah ne ya jarabe ni da ciwo kuma shi zai yaye mun insha Allah ai ina nan shi dauke ni asibiti kai ni asibiti Abuja ake kula da ni dan ciwon mun je har su biyu amma ake Allah bai abin amma har yanzu bai tsaya ba ci gaba yake da kokarin akan ciwon da dai na taka lafiya kamar yadda kowa yake amma ban taba tunanin ko wani mawaki ko wani dan biyun ko wata mawaki a ban taba tunanin ko ba isa ce miki ba na fuskantar wani kalubale da kowa ni sai da ko jita mutane haka alhamdulillah sannan kuma masoyanka da suke sauraro na san ba za ka rasa wani sakon da za ka aika musu ba to ina gaida kowa da kowa Allah ya saka da alheri kefa sarauniya to masoyana ni har kullun dai ku kara hakuri da mu muna nan tare da ku kamar yadda kuke kaunar mu mu ma haka muke kaunar ku fata na Allah ubangiji ya kara dankon zumunci a ci gaba da hakuri da mu ko da an kira waya ba mu dauka akan lokacin da ake bukata ba ko wani abu dan Allah dan annabi a mana uzuri ai hakuri muna tare da ku 100% To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. Kuma a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.